Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai bitar wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka faru ne a wannan shekara a Amurka, inda za mu leƙa fagen siyasa, kasuwanci, sha'anin diflomasiya, nishaɗi da kuma wasanni. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani sunana mahmud lalo madalla to kamar yadda wasu ku suka ji a farkon shirin yau za waiwaye ne a shirin na duniyar amurka inda za mu duba wasu daga cikin mahimman batutuwan da suka faru a amurka ko kuma suka shafi kasar yayin da wannan shekara ta 2022 take mana bankwana. To da farko a ƙarshen watan Fabrairu ne Rasha ta faɗawa makwabcinta Ukraine da yaƙi, lamarin da ya janyo kakkausar suka daga ƙasashen duniya inda amurka ta zama ta gaba-gaba wajen yin allah wadai da matakin da shugaba putin ya ɗauka a kan ukraine wannan yaƙi da ya shiga wata na goma kenan kuma har zuwa yanzu ana can ana fafatawa yayin da amurka da ƙawayenta ke marawa ƙasar ta ukraine baya to ukrainian people Shugaba Biden kenan yake cewa 'yan ƙasar Ukraine kun nuna jarumtaka da jajircewa ga masu takalaku Idan ana maganar 'yancin walwala a kodayaushe muna tare da ku. A watan Maris ɗin wannan shekara mai karewa ne kuma wani abu da ba taɓa gani ba ya faru yayin bikin karrama jarumai na Oscars, wanda aka yi a karo na 94, inda Will Smith ya wankawa Chris Rock Mari bayan da wasu kalaman barkwanci kan matarsa Jada Smith. dangane da abin da ya shafi yadda take aske gashinta saboda wata larura da take fama da ita da ake kira alopecia. A hukuncin da ta yanke kungiyar da ke shirya gasar ta Oscars ta haramta wa Smith halartar gasar har tsawon shekara goma, ko da yake ya nuna nadama kan abin da ya aikata. A watan Yunin bana ne kuma shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu kan sabon dokar takaita mallakar makamai. dokar da manyan jam'iyyun ƙasar biyu suka mara wa baya hakan dai ya biyo harbe-harben da aka yi waɗanda suka yi sanadin mutuwar mutane da dama a buffalo na jihar new york da kuma wani ɗan bindiga da ya shiga wata firamare ya kashe yara ɗalibai da malamai sha tara a garin uvalde na jihar texas shugaba biden ke ne yake cewa saboda allah rayukan amurkawa nawa muke so su salwanta kafin mu kawo ƙarshen wannan al'amari dokar ta shafi yadda za a rika gudanar da kwaran bincike da kuma duba lafiyar kwakwalwar wanda zai mallaki bindiga to a watan yunin bana ne har ila yau kotun kolin amurka ta soke dokar nan wacce ta ba mata amurkawa dama su zubar da juna biyu hukuncin da yanzu ya ba jihohi hurumi su yi gaban kansu kan wannan al'amari wannan hukunci har ila yau ya haifar da zanga-zangar lumana da dama a sassan amurka musamman bangaren masu nuna rashin amincewarsu da soke wannan doka A watan Yuli ne kuma wasu sassan Amurka suka fuskanci bala'in ambaliyar ruwa, lamarin da ya sanadin mutuwar mutane da dama da kuma asarar dukiyoyi. Yankunan da ambaliyar ruwa ta shafa sun hada da wasu yankunan Missouri, Illinois, Las Vegas da West Virginia. To a watan Nuwamba ne kuma Amurka suka yi zaben rabin wa'adi ko kuma zaben 'yan majalisar tarayya. Hasashen da masana suka yi kan zaben ya nuna cewa 'yan jam'iyyar Republican za su yi mamaya. sai dai an ga akasin hakan bayan da aka fitar da sakamakon zaben ko da yake republican ɗin sun karɓe ikon majalisar wakilai da ɗan ƙanƙanin rinjaye yayin da 'yan jam'iyyar democrat suka ci gaba da riƙe rinjaye a majalisar dattawa su ma da 'yan ƙanƙanuwar tazara to kwanaki kaɗan bayan kammala zaben rabin wa'adin ne tsohon shugaban amurka donald trump ya bayyana a aniyarsa ta sake tsayawa takara a zaben 2024 In order to make America great and glorious again, I am tonight announcing my candidacy for President of the United States. Trump ya yi wa magoya bayansa wannan albishir ne a wani ɗan ƙware-ƙwaren taro da aka yi a gidansa da ke mara lago a jihar Florida. To a tsakiyar watan Disamba nan ne kuma Amurka ta karɓi bakuncin shugabannin nahiyar Afirka a wani taro da gwamnatin shugaba Joe Biden ta shirya da shugabannin ƙasashen nahiyar. Don duba yadda za a ƙarfafa dangantaka tsakanin ɓangarorin biyu musamman ta fuskar abin da ya shafi kasuwanci. And the United States is committed to supporting every aspect, every aspect Shugaba Biden ke yake cewa Amurka ta ƙudur aniyar ganin ta tallafa wa duk wasu fannoni da za su kai ga ci gaban nahiyar Afirka, musamman a fannin yadda kamfanonin Amurka da ƙasashen nahiyar Afirka za su rika amfana. A kuma makon da ya gabata ne Amurka ta fuskanci tsananin yanayi na sanyi da ya kai ga zubar dusar kankara, lamarin da a kwashe shekaru da dama ba a gani ba. goma mutane ne suka mutu sannan an soke tashin jirage sama da dubu hudu yayin da jama'a suke hada-hada tafiya hutun kirsimeti da na sabon shekara yankin buffalo da ke jihar new york na ɗaya daga cikin yankunan da wannan lamari ya fi kamari inda ƙididdiga ta nuna mutum sama da ashirin ne suka mutu a jihar uh, Gwamnan jihar New York Kathy Hochul kenan a lokacin ana ganiyar sanyin take cewa har yanzu muna tsakiyar wannan yanayi na zubar dusan kankara akwai mutane da ke bukatar a kubutar da su akwai kuma waɗanda suke zaune babu wutar lantarki to kamar kusan kowace ƙasa amurka ita ma ta fuskanci matsalar hauhawar farashin kayayyaki a wannan shekara mai karewa yayin da ƙasashen duniya ke ƙoƙarin farfaɗowa daga mummunan tasirin annobar coronavirus da kuma tasirin yakin da rasha ke yi a ukraine a fagen wasanni kuma tawagar 'yan wasan zaruruga ta los angeles rams ce ta lashe wasan super bowl bayan da ta doke cincinnati bengals a wannan shekara sannan a wani wasan hamayya da ya shafi siyasa amurka ta doke iran da ci ɗaya ba kuɗi a karawar da suka yi a gasar cin kofin duniya da aka kammala a ƙasar qatar wanda argentina ta lashe kofin a ƙarshe masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan shiri na duniyar amurka da muka yi bitar wasu daga cikin mahimman batutuwa da suka faru a wannan shekara mai karewa a amurka sai kuma wata shekara idan allah ya kai mu yanzu a madadin julie levis gershon da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi bukukuwan sabon shekara lafiya